za to to thank you alaikum wa alaikum mana kai je ka Allah zuwa Allah bai mun gode sosai da wannan karamci da kai mana ba komai barista ban taɓa fatan alhaji adam ya shigo cikin gidana ba amma a kullum ina fatan allah ya kawo hanyar da zan faranta mashi ga wurin zama zauna um, barista ku sake ku tattauna duk abinda da kuke so son ranku ni zan jira ku daga waje mun da wannan karamci da kai mara Allah bai ya haƙuri kuma da na san kana cikin damuwa kasancewar an kama ka da laifin da ba kai ka aikata shi ba haƙuri sai dai madalla tsaye iyalai na iyalanka suna nan lafiya insha Allah to masha Allah amma me mutanen gari suke faɗi a kaina mafiya yawa daga cikin jama'ar gari suna korafin cewa dukiyarka ga baki ɗaya ka tara su ne ta hanyar haramu wani ɓangaren daga cikin mutanen gari sun yadda ka gaji wannan dukiya amma kana haɗawa da sassan jikin ɗan na ji ra'ayoyin mutane da yawa kan cewa wannan abu da ya faru da kai sharri aka yi maka Allah sarki bawan Allah wallahi babu abin da yake damuna a kullum sai wannan bawan Allah da suka kashe ba tare da ya aikata musu laifin komai ba ni me yasa ba su kashe ni ba su rabu da mutum su rabu da shi da iyalinsa amma yana ji yana gani dole babu yadda zai an raba shi da iyalansa ba tare da sun shirya ba insha asirin asirinsu zai tono sai dai yalla bai ina son kai mini cikakken bayani kan faruwar wannan al'amari babu abinda zan iya faɗa maka bayan wanda na sani a wannan ranar da likita ya zo gidana ya duba ni saboda rashin lafiyata kamar yadda ya saba bayan ya tafi shi ne na ɗauki motata zan tafi wurin mahaifiyata asibiti to akan hanya ta tafiya asibitin ne na samu 'yan sanda suna bincike saboda a ranar an yi fashi a wannan unguwa suna zuwa sun tsaye da ni suna duba buɗi na shine su gawan dr abdulhadi wannan shine kaɗai abin da zan iya faɗa maka bayan shigowar likita gidanka babu wani wanda ya shigo kuma eh abin da zan iya tunawa shine hafiz ya zo gidana ranar to amma hafizu dama ba shi da hijabi tsakanin shi da shiga gidana yakan zo da safe rana har zuwa dare kuma a wannan ranar bai fi minti biyu ba ma da ya zo na shiga mota na tafi na bar shi a cikin gida to amma yallaɓai ko akwai wanda kake zargi dangane da mutanen da kake harka da su kamar ko ta bangaren kasuwancinka ko kuma 'yan siyasa tun da yanzu ka hada cikin harkar siyasa a cikin abokanan kasuwanci na ba ni da wani abokin gaba ne, amma a harkar siyasa akwai mutum ɗaya da nake zargin zai iya zama da hannunsa a cikin wannan al'amari wane ne wannan alhaji rufa'i opposition gwamna da yake tare da <clears throat> ɗaya jam'iyyar haka ne um, yalla ko wani karin bayani eto eh to karin bayanin kawai shine ina so zan yi maka aike zuwa wajen professor marwan ina so ka sanar da shi cewa don allah don annabi kada ya yadda gwiwon shi samu sanyi sakamakon wannan abin da ya faru da ya ci gaba da ci gaba da wannan al'amari kamar yadda muka fara babu gudu babu ja da baya kuma duk wani support da yake nema a wurina zan yi masa ina cikin nan gida don haka zan ma baka takarda da sa hannuna da naka duk wata bukata idan ta zo na kuɗi a je a cire a bashi sannan ka sanar da kalifa da kuma hafiz cewa duk wata gudunmawa da yake nema su yi masa insha Allah zan isar da sabonka ina kuma roƙon Allah da kawo mana karshen wannan al'amari Allah kuma ya fito mana da lafiya amin su Allah ya fasiri lauya barka da isowa <laughs> na'am to yaya <laughs> salamu alaikum kana lafiya lafiya lau lafiya alhamdulillah ya hakuri da jama'a mun gode ubangiji <laughs> bismillah ah, ah, ah, bismillah bismillah bismillah bismillah madalla madalla bari in dauko kujera Abdullah. Barka dai. Bismillahir Rahmanir Rahim. Lauya barka da zuwa. Ya gadi kana lafiya? Lafiya lau. Ya aikin? Lafiya alhamdulillah. Yaya wannan abin da ya faru da mai gida kuma? To, lauya wannan abu da ya faru sai addu'a. Amma tsakani da Allah tun da nake ban taɓa ganin labari mai rikitarwa irin wannan ba ban taba gani a rayuwata ba Allah ya kyauta hajiya tana cikin gidan ne hajiya takan wuna a gida kullum amma gab take da fitowa yawwa mai gadi na'am ah, ina fata kana nan ranar da wannan al'amari ya faru da mai gidanmu tabbas ina nan ba inda na ce Dan mun wuni da hajiya ina ɗaya daga cikin wanda muka wuni muna jiran shi fitowar shi da ni da hajiya um, kaga lokacin da likitan ya shiga gidan? warai kuwa a gaban idona ina nan ya shigo fitar safa? ban gari ta wallahi ta yaya kana mai gadi a guri kuma amma baka ga fitar mutum ba kana ne kana ina? Mm, wato wani abu ne ya faru a ɗakin nan mai rikitarwa ina tsaye na dinga jin wani koke-koke da hayaniya na beraye shine na shiga beraye bera dama akwai beraye a gidan nan ban taɓa ganin beraye ba sai a ranar don berayen da ke ciki sun kai goma ko ma sun fi haka nan dole na shiga ne ta ƙoƙarin fit su sai da na gama kore kafin na dawo na ƙasa komawa cikin ɗakin nan ina duddubawa ko da kai wani ramin bera gaba ɗaya ɗakin duk a liƙe ki ba ramin bera barista shine na dawo nan na zauna bayan shigar likita gidan nan akwai wanda ya shigo gidan kuma bayan shi babu sai dai hafizu yakan shigo gidan nan fiye da sau biyar sai dai in baya gari beraye um, zan iya ganin cikin ɗakin naka? Ah. Ya bismillah mana. Bismillah. Bismillah rahman rahim. Bismillah. Bismillah bismillah bismillah shigo. Wa alaikum salam. nan menene a bayan nan mm. lungu ne sai kuma gidan da alhaji yake a yayin fakin din motocin shi eh. to madalla amin da daraja annabi da amin a to madalla madalla a fito lafiya a fito lafiya a fito lafiya a ku shigo gidan nan kuma shi ma da ya shigo bai daɗe ba ya fita biki lura da yanayin da ke tattare da shi ko akwai damuwa a fuskarsa lokacin da ya shigo gidanki ko kaɗan cikin fara'a ya shigo kuma cikin fara'a ya bar gida haka ba komai mai gida ya ce in gaishe ku kuma ya ce in gaya miki da kada ki daga hankalinki yana da gaskiya kuma allah yana tare da mai gaskiya kuma yana son ki yarda akan ba shi ne ya kashe dr abdulhadi ba ba sai ya faɗa min ba na yarda da shi kuma duk duniya za su taru su ce mijina ya kisan kai ba zan taɓa yarda ba saboda na san halinsa ba mugu ba ne Allah to hajiya sai haƙuri jarrabawa ce ta sauka a kansa kuma dama bayar da za a yi dan adam ya zo makaranta mai girma irin duniya ya ce ba za a jarraba shi dole a gwada mutum la'alla mutum ya nasara ya ci jarrabawa ko kuma ya faɗi kuma faɗuwar jarrabawa a duniya kamar faɗuwa ne a lahira Allah ya samu dace. Ajani zan koma. barista ban taɓa tsammanin alhaji adam zai sake tunanin siyasa ba a wannan halin da yake ciki a abin da suke so kenan yalla bai so suke su jefa shi cikin wani hali ta yadda zai manta da komai sai halin da yake ciki kuma kaga idan har yana rufe babu ta yadda za a yi a gudanar da harkokin kamfen tunda shi ke tallafa wa tafiyar kuma kaga sun bata masa suna kenan da yawa daga cikin talakawa sun yadda ɗan yankan kai ne wato barista mutanen nan ba su da imani kuma na tabbata ba a nan kaɗai za su tsaya ba shi sa muke ta kokarin mu mun binciko gaskiya don mu fahimci inda suka dosa to ni a ganina mu ɗan dakata mu nuna musu mun tsorata ko ma mun janye gaba daya kaga ƙoƙarin mu sai ya koma wajen fitar da alhaji adam idan allah ya nufa muka nasara ya fito sai mu ci gaba da yaƙi neman zaɓe in ku allah ya sa su ne alhakin sharrin da aka yi mishi kaga tafiyarsu ta siyasa ta ruguje kuma ta ɓaci gaba ɗaya haka ne zan iya amincewa da shawarwarinka tunda kaga akalla ba a ƙasar ba akwai kimanin watanni goma kafin ranar zaɓe zan sanar da shi haka idan allah ya sa na koma gurinsa amma barista yanzu ba yadda za a yi inganshi ba haliyar yallaɓai, hatta iyalansa ma ba su da ikon ganinsa har sai an yanke hukunci baristansa ne kaɗai ke da lasisin ganinsa tsawon shekara nawa ka ɗauka kana aiki da dr hadi tsawon shekara goma saboda tare da shi muka jami'a ko za ka iya fada wa kotu tsawon lokacin da kuka ɗauka yake kawo maka gawawakin mutane? ina da zai haka shari'a sa ba shi da hujja a kan abin da ya faɗa wannan kamar ya yanke hukunci ne na kai tsaye cewar wanda ake tuhuma shi a aikata laifi abin a bayyane yake barista kotu tana da shaida a rubuce a wayan marigayi wata hujja kake da ita barista da cewa marigayin shi ya aika da wannan sabon da hannunsa saboda a wayarsa aka samu kuma wayar hannu wacce a kullum yana tare da ita barista rubin ka sauƙaƙa tambayoyinka na gode ya mai shari'a alhaji adam ko za ka iya gaya wa kotu kana ina a daren ranar da ka samu gawa a cikin motarka ina asibiti wajen gaishe da mahaifiyata a inda aka tare ka guri ne da aka saba bincike ma'ana 'yan sanda sun saba tsayawa a gurin ban taba ganin 'yan sanda ba sai a ranar ba ka yi mamakin ganinsu ba ban yi mamaki ba saboda a ranar na ji labarin cewa an yi fashi kuma 'yan sanda dukkanin hanyoyin suna kai suna bincike a kansu ya aka yi ka samu labarin an yi fashi ɗaya daga cikin yara yarana kalifa shi ya kira ne sanar da ni saboda a lokacin ya tabbatar da cewa ko ina gida ko kuma ina asibiti wajen mahaifiyata ko kuma ina kan hanya da ya sanar da kai kuma baka juya ka koma ba ma'ana da ka samu labari baka canja hanya ba kuma kanin kuwa inda 'yan sandan suke ban juya ba saboda na san cewa bana ɗaya daga cikin 'yan fashi kuma ban taɓa tsammanin cewa binciken masu bincike zai iya shafa ta ba saboda baka san akwai gawa a motar ka ba ko ƙwarai kuwa objection my lord ya mai shari'a lauya tambaya kaɗai ya kamata yi baya amsa tambayar wanda yake tambaya barista jamilu ka gyara tambayoyinka kada ka maimaita haka nan gaba zan gyara ya mai shari'a na gode ya mai shari'a har ka haɗu da 'yan sanda baka juya ka canja hanya ba ban juya ba saboda ina son isa wurin da na nufa haka wane ne ya buɗe boot in motar lokacin da 'yan sanda suka tare ka da hannuna na buɗe shine na buɗe sai na gawar abdulhadi kuma bai taba tsammanin cewa zan gan shi a cikin bayan boot in ta a mace ba ya mai girma mai shari'a mutumin da akwai gawa a cikin motarsa sa'an nan kuma aka gaya mishi cewa hanyar da zai bi akwai 'yan sanda a kai amma wannan bai ba shi hujja ko wani ƙwarin gwiwa da zai bauɗe canja da wata hanya ba sai ya bi wannan hanya saboda yana takama da gaskiya objection malam ba abun mamaki ba ne babban mutum mai daraja irin adam a zango wanda mutane suke ganin shi da daraja zai iya wuce kowane roadblock wanda aka ba shi don bincike a ƙasar nan da yawancin mutane masu matsayi da dukiya a cikin ƙasar nan suna iya wucewa ba tare da an duba su ba musamman ma idan suka ba da na ruwa. amma abin mamaki shine ya yi ƙoƙarin ya wuce suka ƙi barinsa domin yana tunanin zai iya wucewa da wannan abin da ya ɗauko ba tare da sun bincika ba saboda allah ne tura mishi asiri kotu za ta tashi saboda lokaci ya ja sai ranar 30 ga watan afrilu idan allah ya kai mu ta mai shari'a ina neman alfarma wannan kotu da ta bani belin wanda ake tuhuma barista jamilu kotu ba za ta baka belin adamu ba saboda hujjojin da ka bayar ba su da karfin da za su sanya a baka belinsa aisha me faru sai ma ka san ba lafiya ba kan maganar shari'ar adam din nan abin ya fara ta damar da hankali yau kimanin sati uku kenan mutum yana cikin sarka abin maragata gashi da iyalai ba malam ya kamata ka ba da belin shi siyam eh? tana ina me yasa tun safe tana kwance a ɗaki na ba ta da lafiya sai kira sunan abbanta take ko abinci ma yau bai ta ci ba siyama lillahi wa inna ilaihi raji'un siyama hmm? yau ba za a yi magana ba ya kina yi magana mana mana eh ba na son ka tunda ba ka son abba kullum ina ce ina son gan shi sai ka ce sai gobe goben ta yi sai ka sake ce min sai gobe ki haƙuri mamana. Hmm? ki haƙuri za ki ga an baki kin ji amma abin da nake so da ke kina ji ki ci abinci na so ki ci abinci don ki ƙara ƙarfi kin ji ko yes kuma kai ni mama na a daure a ce min abincin nan in ma biya ni ni sai in biya kin ji ko ƙarshensu saboda kana da damar za ka iya fito da shi ya huta ko da na wucin gadi ne ko a wajen allah ba ka da laifi saboda bai aikata wannan laifin da aka ji ya ba kai ma ka sani maryam samira sami ɗaki kin tabbatar ba shi ya kashe shi ba sai iya dafa qur'ani abba gaskiya ne hakika ko ni zan iya tabbatar da cewar adam mutumin kirki ne na tabbatar ba zai iya kashe mutum da gangan ba abinda kawai ba zan iya rantsuwa a kai ba shine shin shi ya kashe shin ko ba shi ya kashe shi ba wato maryam soyayyar mijinki ta yi nisa a zuciyarki tausayinsa har ya yi maki yawa wanda wannan soyayyar tasa da tausayin nasa su suka rufe maki ido suka hana ki ganin komai illa hanyar da za a bi a fitar da shi daga cikin hukubar da yake ciki suka kuma hana ki hangen irin musibar da da ni da ke da shi za mu fada a ranar gobe kiyama idan har na amfani da kujera ta na karkatar da shari'a don kawai in faranta wa zuri'a ta da kuma ni kaina hakika maryam da a ce ke karatu bane sai in karanta da ke amma ki shaida ce sai da kika ƙoshe da karatu sannan na tura ki gidan mijinki shikenan duk da haka bari in tunatar da ki Allah subhanahu wata'ala yana cewa ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah ku tsaya tsayin daka don tabbatar da adalci ku ba da shaida don Allah ko da kuwa a kan kudi ko a kan iyayenku ko kuma a kan ‘ya'yanku ko kuma a kan mai kuɗi ko talaka domin Allah ya fi ku san su har wa yau kada ki manta manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah yana tare da duk wani alƙali mai adalci idan kuma ya aikata rashin adalci sai ya bashi shi da kansa shin ke maryam so kike Allah ya kyale ni da kaina ya banni ya fishi da ni to maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa kwana guda na adalci ɗaya yake da shekaru arba'in cikin bautawa Allah kai ina son ki maryam kuma ina son dukkanin zuri'arki wallahi mijinki ɗaya yake da ɗan da na haifa a cikina duk abin da nake so miki ina so masa duk kuma abin da ban son ya same ki shi ma ba na son ya same shi maryam yanzu kisan abin da ya kamata mu yi addu'a domin tana maganin komai saboda da mu ci gaba da addu'a idan har shi ke da gaskiya za ta bayyana kuma wannan wahala da hukuba da ya shiga ciki kafara za su zama masa ta shi ki kuma ki je ki rallashi mamana ki ba ta abinci ta ci ki tabbatar ta daina kukan nan kin san irin soyayya da nake mata domin ba ni da wacce ta fita a yanzu gadi ba ne motar ce ba ka sani da ita wadda na canja mota amma shi mai garin da yake ya saba gaina na zuwa gidan mu ya gane na shi sai bude mu gate Allah sarki to gashi kuma ka zo ina sauri sauri zan fita a ba ta ma zaka iya fita da ba na zo ne kawai mu gaisa ba wani abu ne ina ce ko akwai wani abu da ya tazo ne a ba komai da ya tazo kawai na zo gaisa a to na gode ina gode sosai sosai sosai sosai um barista eh. ya kace ganin kes din mai gidana ne anya kana ganin akwai alamar nasara kuwa insha Allah nasara tana tare da mu kuma duk wani wanda yake tare da mai gida na son ka sanar da shi cewa ya kwantar da hankalinsa kai ma karka daga hankalinka domin na san kana ɗaya daga cikin wanda dole su shiga cikin damuwa kasancewar wannan abu kware da gaske har ka sa na dan tuno da wani abu da nake so in tambaye ka kai a daren ranar da aka samu gawa a cikin motar alhaji binciken ya nuna mana cewa likita ne kaɗai ya shiga gidan alhaji bayan nan kuma sai kai ka zo ka shiga kuma ka shiga gidan ne a daidai lokacin da alhaji yana shirin fita <laughs> tabbas na shiga gidan a wannan daren amma abin da nake so ka gane shi ne ni ba ni da lokaci na zuwa gidan alhaji kusan ko ina gidan. bil asali ma na fi zama a gidan alhaji fiye da gidan to ai na san wannan ai ka katse min hanzari ne baka bari na gama faɗan magana da nake so in faɗa ba abin da nake so in tambaye ka ala lokacin da ka zo zaka shiga gidan alhaji ka ga wani ko wasu a kofar gidan kafin ka shiga kai ban ga kowa ba gaskiya ban ga kowa ba zan ɗauki hakkin wani ba ba wanda na gani Allah sarki Allah sarki nan ba kuma wato gaskiya har na fara tunanin alhaji shi ya yake sannan don na yi bincike har na gaji amma abin ya ci tura saboda duk wani bincike da nake yi alhaji daɗa zurmawa yake wato barista ni ma na fara irin wannan tunanin amma abin da ɗaura kai a ce alhaji ya kashe mutum kawai kaina ya dauri ina ganin yadda aka yi akwai gyara wani al'amari Allah ya kyauta amin to abin na ce kamar da wannan motar gaje gidan alhaji ne eh, da ita ne mini mutum ba ah, ko wata ce ta min kyau ne sosai <laughs> to shi kenan na gode kwarai khalifa da ka amsa gayyata ta ai duk wani abu da ya shafi mai gidana ni zan iya yin ta saboda duk wani lokaci na mai gidana na wani in ka ɗeba lokacin da nake ba mahalicci na ina iya yin komai domin gana ciro mai gidana daga cikin wannan jafa'i da ya shiga ciki mai gida ya ce mun kai ka fara kiran shi a waya ka gaya mishi cewa 'yan sanda suna bincike akan Eh, eh, ya yi ni ne ta yi aka yi kasancewa suna binciken. ina kaiwa kallon talabishin ne sai na ga ana sanarwa akan wannan fashin da aka yi a gari ne eh, sai na kira sa an faɗa masa saboda ya sa halin da gari yake ciki saboda duk abin da ya faru nake fara faɗa mu nake gami ko. kenan shi ka fara tunawa wannan al'amarin ya faru akwai dalili na san ranar juma'a da daddare yana fita yana zuwa asibiti kuma um, kuma na san shi kadai yake fita to kaga in ba ni na gaya masa ba na san ba wanda zai gaya masa kuma ni shi kadai na faɗa ma wallahi amma kun haɗu da hafizu a ranar da abin ya faru ah, ba mu haɗu da shi ba na gode khalifa na gode sosai kuma na gode matuka da kama da lokacinka amma na so roƙe ka wani arziki guda